Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na tsaftar muhalli bayansa kuma muna dauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo maku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah a yi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar biyar ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware kukunsan san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau wato bar ga watan yuni shekara ta 1967 aka fara yaki na uku a tsakanin kasashen larabawa da kuma isra'ila da kuma a lokacin ne jiragen yakin isra'ila suka kai hare-hare na bazata a kan sansanonin sojin sama na kasashen jordan masar da kuma syria inda suka lalata kusan dukkanin jiragen yaki da suka mallaka sannan kuma suka tura sojojin ƙasa waɗanda suka mame yankuna masu yawa a cikin waɗannan ƙasashe uku a ƙasar masar yahudawan sun mame hamadar sina da kuma wani ɓangare na mashigar ruwa ta suez sai kuma a ƙasar syria suka mame tuddan golan sannan kuma bayan raba yankin yamma da kogin jordan da ƙasar jordan yahudawan suka mame birnin kudus wannan lamarin da ya baki ɗaya ya auku ne a cikin kwanaki shida bayan haka kuma yahudawan suka amince aka sulwanta a tsakaninsu da larabawa a wannan yaki dai isra'ila ta samu gudunmawa da gagarumin taimako daga kasashen amurka da birtaniya domin murkushe kasashen larabawan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan yuni shekara ta 2004 tsohon shugaban ƙasar amurka ronald reagan ya rasu a los angeles bayan fama da rashin lafiya an haifi reagan a shekara ta 1911 ya kuma yi karatun digiri na farko a bangaren tattalin arziki da farko dai ya fara aiki a gidan radio daga nan kuma ya koma yana aiki na shirye-shiryen talabijin sai kuma daga lokacin hankalinsa ya fara karkata zuwa ga harkoki na siyasa inda ya shiga jam'iyyar republican ta masu tsatsarar ra'ayi na 'yan mazan jiya a kasar amurka sannan kuma bayan wani lokaci ya zama mamba a jam'iyyar a mataki na kasa a shekara ta 1970 ya zama gwamnan jihar california a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar republican sai kuma a shekara ta 1980 ya kayar da shugaban amurka na lokacin dan jam'iyyar democrat wato jimmy carter a zaben shugaban kasa da a gudanar a lokacin da ronald reagan ya karbi shugabancin amurka ya yi amfani da salon mulki na nuna karfi tare da kirkiro shirye-shirye na karfafa ayyukan sojan amurka da kuma lamura waɗanda suka shafi tsaro ta hanyar sararin samaniya inda ya ware makudan kudade domin aiwatar da wannan shiri a cikin shekara ta 1983 da nufin kalubalanta tarayyar soviet a wannan fage kamar yadda kuma ya bayar da umarnin yin shigar shigula ta fuska soja a cikin harkoki na kasashen duniya tare da mara baya ga gwamnatoci masu biyayya ga amurka sau da kafa wajen tunkarar gwamnatoci waɗanda ba su ɗasawa da amurka inda a lokacin ne bayar da dukkanin taimako da gudunmuwa ta soji da tarin makamai ga tsohon shugaban kasar iraki na lokacin saddam hussein domin ya yaƙi kasar iran Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman kanunsu. kasashen tsakiyar afirka sun buƙaci sojoji a ƙasar chadi su mika mulki cikin watanni 18 wasu 'yan mali sun yi maraba da matakin faransa na dakatar da ayyukan haɗin gwiwa da sojojin ƙasar an bayyana cewa kawo yanzu kasashen afirka sun daga kafin cutar corona sama da miliyan 53 to yanzu ga cikakkun labaran ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen tsakiyar afirka ta bi sahun takwararta ta yammacin afirka wajen goyon bayan sojoji a ƙasar chadi su miƙa mulki cikin watanni 18 a sanarwar bayan taron da shugabanni mambobin ƙungiyar suka gudanar jiya juma'a ƙasashen sun ce sun yi na'am da dakatar da kundin tsarin mulkin ƙasar ta chadi da kuma kafa majalisar rikon ƙwarya ta soji ƙungiyar ta kuma buƙaci abokan hulɗar ƙasar ta chadi da su taimaka ma chadin kafin hakan dama kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta goyi bayan rikon kwarar na soji a kasar ta chadi amma da sharaɗin mika mulki cikin watanni 18 a ranar 20 ga watan afirilun da ya gabata ne majalisar soji ta cmt a kasar chadi ta sanar da karɓar mulki bayan mutuwar shugaban kasar idris debi itino wacce ɗansa muhammad idris debi ke jagoranta idris debi ya rasu ne a fagen daga a yaƙi da 'yan tawaye a arewacin ƙasar a cewar sojoji a mali wasu 'yan ƙasar sun ce alaraka taki gona game da matakin ƙasar faransa na dakatar da ayyukan haɗin gwiwa da sojojin ƙasar a jiya ne da ɗaruruwan magoya bayan 'yan adawar mali da ake kira mseng suka gudanar da zanga-zanga a birnin bamako yayin da gamayar na mseng ya cika shekara guda da kafuwa tuna dai a malin aka fara hasashen cewa za a naɗa cogel maiga jigo a jam'iyyun 'yan adawa a matsayin firaministan ƙasar idan dai ana tuni zanga-zangar 'yan adawa ta mseng ita ce ta yi silin sojoji suka kifar da mulkin tsohon shugaban ƙasar ibrahim bubakar keta kawo yanzu dai faransa ta bayyana dakatar da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin dakarunta da na kasar ta mali sakamakon juyin mulkin da sojojin ƙasar suka yi a karo na biyu cikin watanni tara ma'aikatar harkokin wajen kasar faransa ta ce matakin dakatar da ayyukan haɗin gwiwar samar da tsaron zai ci gaba da wanzuwa har zuwa lokacin da za a samu tabbaci daga sojojin nan mali sun mika wa farar hula mulki to labaran duniyar na zo muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta ce farashin abinci a duniya ya tashi cikin sauri a wata guda sama da kowanne wata a shekaru goma majalisar ɗankin duniyar dai ta yi amfani da alƙalumma hawa farashi na duniya wanda ya yi tashin gwamnatin zabi sama da wata sha biyu a jere shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya bibiyi alƙalumman farashin abinci a faɗin duniya wanda suka hada da nama sukari da abinci da aka sarrafa daga hatsi da mai da dai sauransu a wannan shekara farashin na karuwa da kaso 39.7 a watan mayu tashin farashin wata guda da ba a taba gani ba tun watan oktoba na shekarar 2010 kamar da alkalumma suka bayyana wannan ya haifar da tashin farashin kayan wanda tun satumban shekarar 2011 rabon da aga irin haka cibiyar hana yaduwar cutuka ta afirka cewar afirka cdc ta ce ya zuwa yanzu ƙasashen nahiyar afirka sun mallaki daga rigakafin cutar corona har kusan miliyan 53.5 cibiyar afirka cdc ƙwararren hukumar kiwon lafiya ta ƙungiyar tarar afirka ta ce tuni aka yi wa al'ummar nahiyar afirka miliyan 38 da ɗigo ɗaya cikakkun allurar kafin ta corona adadin da ya kai kusan kaso sifili da ɗigo hamsin da hudu bisa ɗari na ɗaukacin al'ummar nahiyar cibiyar ta ƙara da cewa ƙasashen morocco da masar da nigeria da habasha da zimbabwe ne ke kan gaba wajen yi wa adadi mai yawa na al'ummansu rigakafin cutar alƙalman baya-bayan nan sun nuna cewa adadin waɗanda suka harbu da cutar ta corona a faɗin nahiyar ya haura miliyan 4.8 to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan tuma da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin na tsabtar muhalli tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. kamar yadda na faɗa a baya a farkon shirinmu na gurɓataccen abinci yana da matukar muhimmanci a rika kula da tsaftar abinci da ake ciki saboda hanyoyin da abinci ke gurɓacewa na da yawa wani abincin yana gurɓacewa ne tun a wajen dafawa wani a lokacin da ake ci ko lokacin wurin da aka ajiye abincin ko kuma wurin ɗaukarsa zuwa wani waje kafin a yi amfani da shi kenan sannan kuma wani abincin yakan gurɓace sakamakon canjin yanayi da dai sauran abubuwan da suke iya haifar da wannan matsalan to dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan e. coli tana da matuƙar mahimmanci sosan gaske saboda tana daga cikin kwayoyin cutar da ke iya haifar da annoba na amai da gudawa a al'umma ta rabu kashi biyu akwai mai wa mutum illa da kuma wacce ba ta iya haifar da wata matsala da dai wannan bakteriya ta e. coli ana iya samun ta ne a cikin kayan cikin mutum ko dabba tana fitowa waje ne ta hanyar bayan gida bayan gidan mutum ko na dabba kenan idan aka yi rashin sa'a ya haɗu da shi wannan bayan gidan idan aka yi rashin sa'a kenan ya haɗu da abinci to abinci mutum ya ci to zai iya fuskantar matsaloli sosai irin su amai da gudawa wani lokaci gudawan ma akan samu haka irin mai jini kenan ciwon ciki mai tsanani a wani lokacin ma yakan iya taɓa koda idan aka samo hemolytic uremic syndrome kenan sakamakon rusa jijiyoyin da ke samar da jini a cikin jikin mutum musamman a yara wani lokacin kuma akan samu cewa ta shiga jinin mutum wanda ake cewa bacteremia to ita wannan bacteremia tana da matsala sosai musamman ga mata masu ciki wani bincike da aka gudanar a shekarar 2014 wanda journal din clinical microbiology and infection ta wallafa ta nuna cewa ita e. coli din tana iya shiga mutum hanyar jikin mutum ta mafita fitsari kenan ga mai ciki kuwa zai iya jefa kanta da kuma jaririnta cikin hatsari ana iya samun cutar e. coli ta hanyar cin abinci irin su kayan marmari ganyayyaki abinci da ba a dafa sosai ba irin su nama da madara sannan kuma za mu gani cewa mai dauke da wannan kwayar cuta ta e. coli zai iya sa mashi wanda baya dauke da shi wato lafiyayyen mutum kenan ta hanyar bahaya a wani lokacin kuma akan samu asymptomatic cases wanda wasu mutane za su gaba um, ba sa nuna wani alama ta cutar amma still za su iya sawa mutumin da lafiyar sakalau kenan akwai yaushe muna yawan faɗa ya kamata cewa a kula da tsaftar abincin da ake siya a gefen titi ko kuma a gidajen abinci to ita dai alamomin cutar e. coli sun hada da amai din da muka faɗa gudawa ciwon ciki gajiya tashin zuciya da dai sauransu a kwayoyi da yawa da ya kamata mu kare kanmu daga wannan cuta ya kamata a rinka sanin inda za a rinka ajiye abinci misali a ajiye abinci a wurin a cikin fridge kenan saboda wasu kwayoyin cutan saboda temperature din ba sa iya yin wani tasiri a ciki a rinka yawan wanke hannu kafin a dafa abinci ko kuma a ci abinci kenan a daina wanka a kogi ko kuma irin pools haka na swimming wanda mutane da yawa suke yawan amfani da shi ya kamata a kula da tsaftar wuraren da ake ake girki kuma sannan ya kamata a kula da lafiyar dabbar da ake sai da namanta kafin a yanka ta a ga cewa ba ta da wasu kwayoyin cututtuka musamman wurin wannan aka yanka ta za a iya sa ma naman cuta kuma mutane suka amfani da shi haka ba tare da sun tsabtace da ya kamata ba ana iya samun matsala kuma ya kamata a kula da ita kanta wurin tsaftace a kula da tsaftar wurin da ake sai da nama yana da matuƙar mahimmanci cewa masana'antar abinci sun gwada kwayar cutar a cikin abubuwan sai da akwai hukumomi da yawa da aikin su shine idan an kammala abinci ko kuma abin da ake saidawa kafin a ba wa mutane to dole ne a aika musu domin su yi gwaji ƙungiyar lafiya ta duniya ta samar da hanyoyin gwaji da za a gano irin waɗannan ƙwayoyin cutar kenan masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan ɗaga aya sai ku biyo mu shi na gaba don jin karin wasu cutukan da ake samu sanadiyyar cin gurbataccen abinci yamman za a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsabtar muhalli wasu alaikum rahmatullah Shirin tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma sai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishaɗi da fatan masu saurare sun shi tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku samu waƙi ne mai suna ali Riza wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya. köşesidir yerine kimseni koymayacağım ana ana ana getir ellerini öpüme Akla gözyaşımı silip sen Derdimi dememiş ana bilip sen Canımı kurban vererem yolunda Eşitsem ki görüşüme gelip sen Senin yerin kalbimin güşesidir Yerine kimseni koymayacağım Senin yerin kalbimin güşesidir To a gaida Ali Reza Qurbani a cikin wakar da ya gabatar mana ko masu wurare don wani nema kawo ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wasu masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waƙa ni ya kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na yanar gizo wato www.hausa.tv1.ng tv ƙasiran kibiran shabar توهی سلامت بر او روزگار مهی چون این از کردگار گردان سپه گهی در پیش آردد نامه به کام تو گردد سپهر بلند دلت شاد باد آتمد بیگزن چون این روز روزت فزون باد بدن شگان رانگون باد وقت بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسبریم dood. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu na wannan lokaci kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen tsakiyar Afirka ta bi sahun takwararta ta yammacin Afirka wajen goyon bayan sojoji a ƙasar Chadi su miƙa mulki cikin watanni 18 a sanarwar bayan taron da shugabanni mambobin kungiyar suka gudanar jiya juma'a kasashen sun ce sun yi na'am da dakatar da kundin tsarin mulkin kasar ta chadi da kuma kafa majalisar rikon ƙwarya ta soji kungiyar ta kuma buƙaci abokan hulɗar kasar ta chadi da su taimaka ma chadin kafin hakan dama kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta goyi bayan rikon ƙwarya na soji a kasar ta chadi amma da sharaɗin mika mulki cikin watanni takwas. a ranar 20 ga watan afrilun da ya gabata ne majalisar soji ta cmt a kasar chadi da sanar da karbar mulki bayan mutuwar shugaban kasar idris debi itino wacce ɗansa muhammad idris debi ke jagoranta idris debi ya rasu ne a fagen daga a yaƙi da 'yan tawaye a arewacin kasar a cewar sojoji a mali wasu 'yan kasar sun ce allah alaraka taki gona game da matakin kasar faransa na dakatar da ayyukan haɗin gwiwa da sojojin ƙasar a jiya ne da ɗaruruwan magoya bayan 'yan adawar mali da ake kira msn suka gudanar da zanga-zanga a birnin bamako yayin da gamayar na msn ya cika shekara guda da kafuwa tuna dai a malin aka fara hasashen cewa za a naɗa cogel maiga jigo a jam'iyyun 'yan adawa a matsayin firaministan ƙasar idan dai ana tuni zanga-zangar 'yan adawan ta msn ita ce ta yi sillan sojoji suka kifar da mulkin tsohon shugaban kasar ibrahim bubakar keta kawo yanzu dai faransa ta bayyana dakatar da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin dakarunta da na kasar ta mali sakamakon juyin mulkin da sojojin kasar suka yi a karo na biyu cikin watanni tara ma'aikatar harkokin wajen kasar faransa ta ce matakin dakatar da ayyukan haɗin gwiwar samar da tsaron zai ci gaba da wanzuwa har zuwa lokacin da za a samu tabbaci daga sojojin nan mali sun mika wa farar hula mulki to da kuma wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku muni lafiya thank you